DW dandalin matasa. To masauraran mu barkan mu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ko a wannan shiri na masu jinjini a jika da zai yar gida a yau. Tunda yake a wani yunkuri na jan matasa a jika tare da nishadantar da su da faɗakar da su da sanar da su halin da zamantakewa suke ciki. Sashen Hausa na DW ya bujiro da wasu sabbin shirye-shirye a shafukan sada zumunta na zamani irin su Facebook da YouTube da sauransu. za mu kasance da wasu daga cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ganin cewa wannan shirin ya kankama bisa jagoranci ni Muhammad Awal Balarabe. To madalla, kasancewa kafofin sada zumunta sun zama tamkar rigar zamani ne a sa ta a huta. Sashen Hausa na DW ya yi amfani da wannan dama wajen jin koke-koken masu bibiyar mu ko kuma masu sauraron mu inda ya share musu hawaye dangane da sabbin shirye-shiryen da suka nema waɗanda ma dai suka kai hudu zuwa biyar wannan dai duk daidan a tabbatar wa masu jin jini a jika cewa da bazansu ne ake taka rawa to zan fara da ke hilke fisha tun da ke kece mataimakiyar shugaban sashen hausa na dw da ke kula da shafukan sada zumunta me yasa shi a yanzu kuka ji waɗannan kiraye-kiraye daga masu bibiyar mu ana samun ci gaba cikin an ko da yaushe a kafofin labarai matasa masu yawa suna amfani da kafofin sada sumunta a yanzu zaben najeriya na kusantowa matasa suna neman bayanin masu kyau suka shafi abubuwan da suka shafe su matasa to amma dai dama dai an san cewar kuna abubuwa musamman ma dai a facebook a wannan karan din me za ku kawo sabo a cikin ciye mu muna la'akari da abubuwan da suka shafi matasa da suke eh, damunsu a yau da kullum abokan aikinmu suna tattaunawa akan batutuwa kamar rashin aiki matasa da matasa a siyasa a cikin shirin keke da keke a YouTube. Sa'anan a YouTube muna da shirin tattaunawa kai tsare wato live chat da 'yan siyasa da kuma 'yan TikTok da kuma mawaka. Ana kiran shi gaskiyar magana. sa'annan a facebook da instagram kowane juma'a muna da shirin bidiyo na labarin duniya akan siyasa nishadi da kuma wasanni ana kiran wannan shirye mu a mako to abdurrahim hassan kana daya daga cikin waɗanda suke kula da ɗaya daga cikin irin shirye-shirye da dw ta kirkiro a kafofin sada zumunta na zamani kuma yana ɗaya ne daga cikin shirye-shirye da suke bukatar yawan kuɗi yawan kayan aiki da yawan ma'aikata inda ka shafe ma dai kwanaki kusan goma ne a tarayyar najeriya ya wannan aiki ne ya gudana alhamdulillahi dai saboda kwalliya ta biya kuɗin sabulu daman shiri ne da aka kunsa shi musamman daga nan aka kuma je najeriya inda masu bibiyar mu suke aka yanke masa cibi kuma aka balle shi kowa ya gani kowa ya yi murna To ya ma'amalar ku ta kasance da su matasa da aka yi don su da kuma sauran kafafen watsa labarai waɗanda muke haɗa gwiwa da su domin ƙaddamar da wannan shirin. Wato komai ya gudana yadda ake bukata musamman ma kaga su matasa da aka yi domin su daga lokacin da suka fahimci lallai an tada mutum daga nan bon na jamus aka kai shi najeriya domin kawai ya gana keke da keke kenan sunan shirin da su matasan da abun ya shafa kai tsaye to sai suka ƙara bawa abun muhimmanci aka biya kuɗin jirgi kuɗin hotel kuɗin abinci kuɗin zirga-zirga duka kawai domin a je a gana ne da su matasan to abin da suka faɗa shine lallai yanzu sun san cewa Deutsche Welle tana yi ne domin su kuma sun gamsu da dukkanin batutuwa da aka tattauna saboda sun ce lallai duka batutuwan sun shafe su ne kai tsaye musamman ma gabanin wannan zaɓe da ke tafe ma'abota ko kuma waɗanda muke mu'amala da su sun ba mu dukkanin wani gudunmawa da muke bukata a yayin da muke gudanar da wannan aiki a Najeriya kama daga tuntuɓa da kuma samo waɗanda muke bukata domin mu zanta da su da kuma sauran wurare da muke nema domin mu gudanar da wannan aiki. ya wannan shiri na keke da keke zai kasance a nan gaba kasancewa a wannan karin din a kano ne kaje je wai shin za a samu sauyin inda za a gudanar da su ne ta yadda za a ba wa dukkan sauran matasan najeriya da kasashen afirka dama su masu tofa albarkacin bakin su kuma wasu maudu ai ne kuka fi mai da hankali a kai yau wato wannan tambaya tana da matukar muhimmanci saboda ganin cewar an ya da zangon farko a kano baya nufin sauran matasa da ke sauran sassan najeriya an manta da su a'a wannan kamar an yaye kallabi ne kuma a lokaci mai zuwa za mu je dukkanin inda matasa muka san suke za mu je mu same su mu keke da keke da su su gaya mana mu samu hukumomi da kuma waɗanda abun ya shafa mu tattauna da su babu ƙarya ga matasan ga mahukunta ga sauran masu bashin baki a dabdale a samu mafita kuma burin shirin kenan a samu mafita To Zahraddin Umar Dutsen kura gani gare ka duk da cewa kun saba tattaunawa a kafofin sada zumunta eh, na zamani na DW Hausa amma kuma a wannan karan kun sanya wa wannan shiri suna gaskiyar magana menene zai sauya tsakanin waɗanda kuka saba yi da wanda za ku fara ƙaddamarwa a yanzu. haka ne a eh, muhammadu to eh, tambayar me zai sauya kusan za a iya ce akwai abubuwa da za su sauya daban-daban amma dai bakin da dama ake gayyatowa zaka in ka tuna ce zaka ga akan gayyato fitattun mutane ne a yankunan mu su tattauna siyasa ko zamantakewa ko ilimi ko tsaro ko kuma harkar nishadi to wannan ba zai sauya ba to amma abin da zai sauya ɗaya daga cikin abin da zai sauya shine za a ga ana naɗar wato shirin kamar yadda ake naɗar shi a kowace kafar yada labarai ta talabijin ta duniya wato a yanzu ci gaba ne aka samu mun samu katafaren ɗakin naɗar shirye-shirye na talabijin da ke nan a Bon. To saboda haka a haka za a dinga naɗar shirye-shiryen za in masu kallo da masu sauraro za su ji shafin YouTube din za su ga wato mun inganta hotuna da sauran abubuwa. To a sai za a sha kwalliya kenan tun da yake kayi maganar eh, talabijin. a da mako wannan yana ɗaya daga cikin abin da shi ma zai soya tun da kaga da kamar mu da muke wannan shiri din tattaunawa din lokaci zuwa lokaci ba ba ma kwalliya kwalliya ce dai wadda muka saba yi a gida da sauransu to amma yanzu kwalliya ce wadda a nan in ka zo kafin ma ka shiga ɗakin na shi shirin sai ka fara zuwa an yi maka kwalliya an shafa hoda an yi irin waɗannan abubuwan haka da, da, namijin da zai gabatar haka ma da macen da za ta gabatar. Amma kuma ba za ku mayar da su waɗanda aka yi don su saniyar ware ba kasancewa za ku fi mayar da hankali ne kan waɗannan fitattun 'yan siyasa? A'a ina ya za a yi a ce haka. yanzu misali ai kaga wanda muka fara tattauna da waɗanda muka fara tattauna da su a cikin shirin su ne su Mansura Isa da kuma Alijita duka waɗannan jaruman fina-finan Hausa ne kuma matasa ne dukkansu. su kuma suna da matasa da yawa da suke goyon bayan su kuma suke so su ji daga gare su kuma ko da ma misali an kawo fitattun 'yan siyasa ne na najeriya ai abin da matasa a shafukan sada zumunta ɗaya daga cikin abubuwan da suke so shine suna son su ji shin menene manya-manyan 'yan siyasa mashahuran 'yan siyasa suka ce to bara mu karkare da ke fauziya dauda kasancewa da ke aka dama da ke aka sha waɗannan shirye-shirye da aka kirkiro da su a shafukan sada zumunta na DW kasancewa kuma ke ce 'yar auta a shekaru a nan sashen Hausa menene sauran shirye-shiryen din suka kunsa baya ga waɗannan guda biyu da muka fara magana to abubuwa na gaba da kuma aka kirkiro da su a fannonin shafukan sada zumunta akwai batun abubuwa biyar da kuma duniyar ma a mako abubuwa biyar zai zama na shiri ne da zai rika fitowa ta faifan bidiyo inda za a samu mutane da dama dama masu ruwa da tsaki zai kama daga matasa a wasu lokuta ma hadda shugabanni idan muka aikatarin ganawa da su inda za ka bayyana mana abubuwa biyar dangane da wani tambaya da muka maka ko maudu'i alal ga misali za mu iya yanka tari mu haɗu da shugaban ƙasa muhammadu buhari za mu iya sa wasu abubuwa biyar ne bai cimma a zamanin mulkin sa cikin shekaru takwas ɗin nan ba. to wannan duniyar mako da kika yi batu a ɗazufa wai shin waiwaye ne adon tafiya a kan nahiyar afirka ne koko a duniya baki daya a'a duniya baki daya ne zai zama na kaman shirinmu na afirka a mako da aka saba ji a rediyo a ranakun asabar na karshen mako amma wannan zai zama shi ma a faifan bidiyo ne inda za mu ɗauko abubuwa da suka ɗauki hankali ko kuma suke kan gaba da aka tattauna ko kuma aka duniya ta fuskanta a makon da muka yi ban kwana da shi inda za mu taɓo fannin zamantakewa za mu taɓo fannin siyasa za mu taɓo fannin nishaɗi da kuma wasanni. To saura da me illa dai masu sauraron mu ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta daga mako mai zuwa domin jin waɗannan shirye-shirye kuma muna dakon shawarwari daga gare ku domin mu inganta waɗannan shirye-shirye har ma dai mu kirkiro da wasu saboda da bazar ku ne muke taka rawa a nan DW Hausa. To masu sauraron mu da haka ne wannan shiri na dandalin matasa ya kammala. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn. na tarayyar jamus ya jama